daidai da goma ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma da muke cikin tasirin al-misbahul munir fi tahzib tafsir ibn kasir na al-imam imaduddin abul fida ismail bin umar ibn kasirin ad-dimashqi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin tasirin ayoyin suratul lukman, inda jeren giyan ayoyin nan guda uku na farkon jawabin lukman ga ɗan shi har yanzu ba mu ƙarƙare tasirinsu ba a inda lokaci ya ƙure mana alaran ma zai karanto mana waɗannan ayoyi sannan mu dasa daga inda mu kwana algafa ta malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahirrahmanirrahim وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah madaukin sarki ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma Ayoyi guda biyu da su gabata Mala ya riga ya tattauna mana magana a kansu kiran da lukman ya maɗan shi da cewa ya taka tsantsan dangane da hada allah da wani kuma bayani akan jan kunnen ɗan adam da allah maɗaukin sarki ya yi dangane da haƙƙin iyaye a kan shi da kuma an karar da shi ta hanyar tunasar da shi irin wahalhalin da iyaye suka yi da shi tun daga ɗaukan ciki har abin da ya biyo bayan reno to amma duk da wannan girman haƙƙi da iyaye suke da shi sai Allah ya ce wa in jahadaka da iyayenka za su yi ƙoƙarin tarsasa ka wannan mujahada ko da ya kasance ta hanyar magana ko ta hanyar aiki su amfani da daman da Allah madaukin sarki ya ba su cikin alkur'ani da hadisi da cewa wajibi ne ke masu da'a a kan abin da yake saban Allah ne to Allah madaukin sarki ce falatu tsaye a nan kakkai masu da mahaifinka zai ce dole ka zan mushiriki sai ka ce baba ya haƙuri Allah madaukin sarki ya hana shirka kai ma takan da kake so nake ka tuba inda mahaifinka zai umarce ka da aikata wani aiki na sabo fasikanci ko zalunci ko bin son zuciya to bi halatta kai mai da'a akan wannan abu na sabon Allah wanda yake ba daidai bane ballantana a waye gari ba uwa ba ba uba ba kawai mutane ne su kitsa abu abokai ne kila yan uwa ne mai yiwa ko malamai ne a wani lokaci sai ga mutane sun ɗamfara rayuwansu a cikin haɗari sun jefa addinin su cikin fitina domin su biya ma zuciyarsu bukatan da take da ko kuma su birge wasu ko ƙoƙarin ɓata ma wasu to wannan babu haɗarin da ya fi wannan man fahimci wannan da kyau ku ka ji iyayen da allah maraukin sarki ya haɗa ibadan shi da biyayya gare su wa qada rabbuka ta abudu illa iyyahu wa bilwalide walidaini ihsana duk da darajar iyaye nan amma idan suka umarci ka da yin abin da ya saba ma Allah Allah da kanshi falatu fala kar karka sake kai masu iyaye su zo maka da abin da ya saba ma dokar Allah to ai su haihuwanka suka yi shi ko Allah halatta ka yi dokan Allah tana gaba da dokansu a kowane yanayi ana fahimtar wannan wasu ustazai sukan ɗauki wannan ayan ce ba za mu masu ɗa'a ƙur'ani bai ce kai masu tsiwa ba ɗagan murya a gaban iyayenka ma laifi ne an hana mun gani ba cewa kai kaje kai masa tsiwa kai masa rashin kunya kai fito na fito da su ba wanda ya saka wannan Wani je ka aiki iri kaza kai kuma ka san wannan aiki Allah ya hana za ka zauna ne cikin kyawawan kalmomi lahu ma janaha dhulli minar rahma kai masu bayani in sun gane to shikenan in ba su gane ba sai ka ce to sai ka tashi ka tafiyanka sai ka yi biris da wannan abin kawai ya ka yi mun umarce ka ba ka bi wannan umarnin ba in sun kira ka sun gaya maka haka sai ka ƙara maimaita wancan jawabi na baya cikin sauƙin murya kana sassauta murya da lafuzza kyawawa kuna masu wannan abin ba daidai ba ne bai kama da daidai ba saboda haka kana ba su shawara su masu bar wannan in suka ce dole sai kayi sai ka ce to sai ka tafi sai ka biris da wannan abu har zuwa sanda za su gane su masu tuba ko su gane cewa abinda suke umartanka da shi ba son zuciyanka ne ya sa ba ka yi ba allah ne ya hana gani su kyale ka ko kuma kawai ce bari mu zai ma haka ku bai shi ko ma da wanne aka ɗauka baka ci mutuncinsu ba baka yi masa tsawa ba baka yi masa rashin kunya ba sannan kuma baka saba ma Allah ba kuna fahimtar wannan masu cewa duk abin da iyaye suka umarce su so sai sun yi ai Allah ya ce a bauta ma iyaye wannan kalma ƙarya ce ba inda Allah ya ce a bauta ma iyaye Allah cewa a yi ma iyaye biyayya to mu kuma za mu ma iyaye mu biyayya ɗari bisa ɗari muddin abin da yake biyayya ne gare su ba sabon Allah ba ne saboda Allah ne ga sha Qur'ani yana cewa in suka umarce ka fi ma laysa laka bihi ilmun abin da ba ka da ilimi akan shi abin da ba haƙƙin su ba haƙƙin Allah ne Allah madaukin sarki ya ce yi masu biyayya kan wannan abu ba kar ai masu biyayya a sauran al'amura duka ba ma'aifinka ne ce ka daina sallah sai ka ce to sai ka je ka ta sallan ka kawai amma an yi kira ka zai ake ka kasuwan sabon gari sai ka tafi ya ake ka kawakilce shi ɗaura aure a tudun jikun sai ka ji ya umarce ka kaje ka gaida kanwan shi a unguwan ka sai ka tafi kun gano wannan da kyau ku ba wai cin da ya umarce ka da sabon allah ba sai ka ja layi ka ce duk abin da ya zo daga wajen shi kuma yanzu ba alheri ba ne ba kaza ba wannan ɗabi'a ne na marasa kunya ɗabi'a ne na marasa ɗa'a ɗabi'a ne na marasa mutunci waɗanda ba san Allah ba an gane wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya shiryar don ai in harisa alaika kullul hirs iyaye diyan da suke kwaɗayi matuƙa a kanka ala an huma ala dinihima cewa sai ka zo ka bi addinin da suke a kai to fala taqabil minhuma zalika kakke saranda kan wannan iyayenka ne suna shirka sai su ce wannan sunnan da Allah madaukin sarki ya fahimtar da kai sai ka bari don ba za ka yi masu da'a ba ban fahimci wannan ko ba za ka yi masu tsiwa ba ka ji mu bambanci mu fa da sauran abin da ya saba mu Allah lalle ba za ka bu ba kuma haƙƙinsu na cewa su iyaye ne kuma ba za a ci musu mutunci ba abin da ake masu na biyayya za a ci gaba akan wannan ƙadiyyar ne ita kaɗai Jawa kuna fahimtar tabarkin magabata yadda yake ku? yanzu da wani zai mana laifi akan abin da ya mana laifi kaɗai ne mu muke da matsala kan shi sauran al'amura kuma ba ruwanmu da wannan fa kuna fahimtar wannan da kyau ku sai inda muka ga ya sa hannu a abin da ya ƙetare abin da yake na haƙƙin shi an gane wannan da kyau ko to sannan ne za mu fito allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wala yamna uka zalika min an sahibu ma fi duniya ma'arufa iyayenka don sun umarce ka da yin abin da yake saban allah ne to wannan kuma ba zai baka lasisi na ka ƙi kyautata musu a wannan gida na duniya ba da yi masu biyayya kawo masu geron kunu kawo masu iya shinkafa da taliya da man girki da sauran kayan ɗawainiyan yau da kullun na masarufi da kuma kawo masu kayan sallah da ɗan abin da ba a rasa ba duk wannan za ka yi amma abin da ya shafi ka biye masu kan sabon allah maɗaukin sarki ne nan ƙur'ani ce fala tutte ba za ka yi masu ɗa'a ba ko da fa babanka arni ne irin fir'auna za ka yi mai biyayya amma ba kan kafircin shi ba mun gano wannan da kyau ku da wannan ne nun mai ilimi da hankali zai gane shiriri ta masu cewa waya annabi ibrahim a lokacin yana matashi mahaifin shi na kasa mai gunki wa yana ɗauka yana za talla ga gunki sai an ce kawo sai ce jama'a zai sai abin da ba zai amfanar da shi ba wannan ai maganan banza ce annabi ibrahim din kai baka ma san shi bane kwata-kwata ai mai bada wannan kissan ya wani cewa bai san waye annabi ibrahim ba annabi ibrahim shugaban masu tauhidi annabi ibrahim da ya karere gumaka kuma a lokacin da ake cewa yana tallan gumakan kuma a lokacin ya karere ya su domin sun ce sami ina fatan ya zukuru lahu ibrahim ba ai saboda tsabin biyayya ga mahaifin shi ai kagan an ka same gunkin sai ya dauka kamar kai ne yanzu a ce ka je ka wanke kyallon wazifa kaga sai ka je ka dauka ai na ke irin wannan ta ko a ce ka je ka gasa gangan mandiri mun gano wannan sai dai ka ansa in ka sha wani kwana ka yaga ta mun gano wannan da kyau ko amma ba wani dalilin da za a sa ka abin da yake laifi ne sabon Allah ka ce za ka ɗauki wannan laifi kana aikata shi bayan allah ya hana al'umma annabi kuna fahimtar wannan ku babanka mashayi ne sai ya ce maza sabon gari ka siyo mai kwalba biyu tun asali ma ba za ma karɓi kullum ba ballanta na ka ɗauki tsohuwar fatawan mu cewa ka je ka siyo mashi mirinda ai babin da ya ke ka siyowa ba kenan mun gane kawai ba ba haramun ne shan giya kuma haramun ne siyo ta Allah ya tsine ma masu wannan abun ina ma addu'a kuma ina kiran ka ka tuba ka bari sai ka je sai ka ce to ina zuwa minti biyu ga kudin ka ce ina zuwa gano wannan da kyau ku shikenan an zauna lafiya kalli irin su irin abin da mu'az dan amur dan jama'a suke mashi suke babansu amur dan jama'a ta hanyar jawo hankali da nisanta bautan gunkin har al'amarin ya kai ga mahaifin ya musulunta amma yanzu irin yadda matasa suke fuskantar na gaba da su da magana ko aiki yana sa ba wanda zai iya fahimtar su wajen addini da rayuwa kwata-kwata kun gano wannan da kyau sau da ba su da ɗa'a ne sam kai da aka ce ka kira mutane Ɗabi'an ɗabi'anka kuma yana koran mutane ainihin tsammani na iyayenka su ne mutanen farko da ya kamata su fara ganewa to cin da ba su gane ba sai ka bi su a hankali sannu-sannu har su fahimci cewa abinda suke kiranka a kai to ba ra'ayinka ba ne na allah ne sauraka ba za ka bu ba kuma ba wai ba zan bu ba an ki ai mashirkan banza wata ka ko uban naka ne mashirkan banza lallai mashirkai ne amma ba na banza ba ne kun gano wannan da kyau ku kuma ba wanda ya ce ka kalli tsaban idan suka ce masa arna ko ka ce masu mashirkai ko ka ce masu kafirai kai dai abinda suka kira ka kai kawai ka ce ba za ka yi ba mun gani allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin yanzu wani zai ya ɗauko wasu nasoshi da ke cin alkur'ani irin yadda annabi ibrahim ya gaigaya ma mutanen shi da kuma mahaifin shi a cikinsu maganganu yau yau din nan shi ma sai dauko wanda yace zai ai annabi ibrahim ba daga san da ya fara da'awa ne waɗannan kalmomi suka fara fita a bakin shi ba ba ka jin abin da ya fara wa'azi da shi ya abati ya abati wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu mala yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a wanda ya fara da ya abati zagi ya fara da shi hmm ya abati ya kada ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahadika siratan sawiya ya abati la ta'budu shaytan ya abati inni akhafu an yawsaka azabun min ar-rahman salamun alayka kaza kaza duk wannan fa ba za ka kawo maka ba kawai sai a kawo a ce ai annabi ibrahim ce is qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifun ba da ka yi fara ba can sai da aka ja layi ne yanzu an riga an fita fagen daga ne to sai waɗancan kalmomi sai suka fara bayyana kun gano wannan amma kai a san da ake zaune lafiya sai ka ciro gurnit ka fara jefawa a san da ake yaƙi gurnar kake jefa to ga wani irin mawakaci ne kun gano wannan da kyau ko ba ka ake awa ba sam da dawa ana yin ta ne bil hikimati wal al hasana jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ku to Allah madaukin sarki ya sa mu dace yana don da sai yana da kuskure irin wannan wajen fuskantar ba ma iyaye ba kowaye kai so kake ai abin da ka kasa ta da da'awa karba ko ko mafi mahimmanci waɗanda za su karɓa su ne a shiyar takal akarabe to ka san irin kalmomin da za ka yi amfani da su ƙorulin nasu hosna allah maɗaukin sarki ya taimake mu to da yake cewa wala yamna uka zalika min an tusahibahu ma fi duniya ma'arufa kada abin da suka umarce ka na saban allah wai ya hana ka ka zama mai kyautatawa da biyayya da ɗa'a gare su a wannan rayuwa ta duniya ai muhsinan ilaihima ka zama mai kyautatawa zama tufafinsu abincinsu harkan lafiyansu da duk wani abin da ya shafi ɗawainiyan yau da kullum dukka muka ɗauke iyayenka ne haƙƙinsu ne a kanka dole ne ka yi waɗannan abubuwan ko da kafirai ne kuwa wata sabila man ana ba ilai kai kuma ka ba hanyar mumine su ne sahabban manzan Allah su ne waɗanda suka maida al'amari zuwa ga Allah su ne waɗanda suka sakankance Allah ne kaɗai abin binsu to kai ma irin wannan ake son ka zama ana gane wannan da kyau ku sun mai ilayya marji'ukum Allah madaukin sarki ce kai da su gaba ɗayanku zuwa ga Allah ne za a maida ku fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun duk wani aiki da mutum yayi to a ranar lahira Allah madaukin sarki zai bi zai labarta mai wannan abin duka an gani wani za ga bambancin shi da mahaifin shi fa bambanci ne na fahimta mahaifin ahalus sunna ne shi ma ahalus sunna ne amma saboda kaushin hali da zafin zuciya sai kaga yana iya daurewa ya gegaya ma mahaifin magana don kawai sun samu saɓani ga abin da mai yiwa mustahabi ne kila ma khilafin aula ne an fahimci wannan da kyau ku shi duk mutum da ya zama mai irin wannan kaushin halin to sai da ta hakuri da shi kawai zai gama karuhi ma zai iya ca kafirci ne man gane to duk irin waɗannan abubuwan ba fa daidai ba ne ya kamata ya zan kowa ya fahimci addinin musulunci ko ba fa ya ba kowa dama ne ya ɗibi sanka ya abin da ya ga dama don biyan bukatar ran shi ba addini ba haka yake ba addini fa kana yin abin da kawai ce ma ne in kun fahimci karatunmu na kun salafiyan alal jadda ta gano wannan abin da muka yi jiya su malamai ko fa yan dako ne fa abin da ke cikin musulunci kawai ka ce su kai ga inda za su kai in suka kai wani waje to sun yi ɓanna in suka ƙara ko suka rage ko suka canza ma abin tsari duk sun yi ɓanna yadda yake kawo ka za su ci gashi nan ba ka ce su kai lemu suka kai mangoro shi sun yi ɓanna kun gane in aka ce su kai bakwai suka kai biyar sun yi ɓanna in aka ce su kai biyar suka kai talatin sun yi ɓanna yadda aka sa su haka za su yi ko da mangwaron suka kai amma an ba su soto ne sai suka kai kan bidi ko suka kai yar gawasa ko suka kai binta siga ko suka kai ɗan kama kun gano wannan fi yadda suka canza ku to an samu matsala kawai amma ji yanzu yadda addinin musulunci ya zama alawar ku, kowa ya ja ya amfani da inda yake so kawai ya lika ya manna ya watsa kawai shi kenan ko kuma wani da su duk musulunci a yasa wannan shiririta lamaɗaukin sarki ya kiyaye <clears throat> malai ce warawar tabaraniyo fi kitabil ashara an na sa'ad bin malikin kala sa'ad ɗan malik ne ce unzular fiya hazil aya yace kunga wannan aya wa in jahadaka ala an bi ma laysa laka bihi ilmun ma. Ya ce a kaina ta sauka an fahimta ƙadiyyar shi ne kes ɗin shi ne da ya taso Allah madaukin sarki saukar da ayan qala sa'dan mali yace kuntu rajulan barran bi ummi hakika ni mutum ne wanda Allah madaukin sarki min baiwa na zama mai biyayya da ɗa'a ga mahaifiyata falamma aslamtu saɗan Dan mali ya ce amma yayin da na musulunta ƙwalat ya sa'ad sai ta mahaifiye shi ta ce ya ke sa'ad ma hazal ka araka a ahadasta kai ku wannan abin da naga ka ƙirƙira kana yi wanda da ban san ka da shi ba me shi ku gani ta san musulunci ne amma a'a wannan abubuwan da naga ka zo kai lula, ka zo kana wannan sama da ƙasa kana wasu abubuwa wai sallah me wannan ta da anna za dinaka ko dai ka bar wannan addinin naka aula akula wala ashriba ko ba zan ƙara ci da sha ba hatta amut har yunwa da ƙishin ruwa su kashe ni fato irubi a rika aibata maka ana caga shi nan shi ya ne sanadiyyar mutuwan uwar shi kasan ko balarabi ya ce al-mautulal ar da dai abun kunya wallah gare ya mutu za a ta goranta maka ana can shine sanadiyar mutuwan uwashi ka bar addinin nan ko ba zan cewa ba zan sha ba ka san kenan tintini suke da dokan ko kuma barazanan hayewa kujeran naki mutum ya ce ba zai ci abinci ba don wata manufa 'yan bursuna ba suna wannan ba eh lashi kyauta fayokal duk inda ka ba unguwa a rikace maka ya katila umma ga wanda ya kashe uwar shi fakultu Saɗan mara mala yace la aliya ya umma kaji ku? kaji salaf ku? kaji kamara take kashe kanki a banza a wofi za ki ci abinci ki ci abincin ba za ki ci ba harniyar banza ana gaya maki haka ya gaya mata eh haka ya faɗa Hmm. ka uban ba ko dan ne ba wanda kai ba ma ubanka ba yan bid'a unguwan kuma ba wanda ya ce ka zo karce musu yan iskan yan bidiya makiya Allah ba wanda ya ce ka ga masa haka so da addinin ba daga zuciyanka yake ba na Allah ne ya littafi yake shi akwai inda Allah ya faɗa abin da kai kake faɗin akwai yanzu ba ka sake na Allah kana naka ne shi sa Allah ba zai taimake ka ba ana fahimta yana daga abin da wasu ke zarginmu Ko ya kamata ce in mun zo mu riga kausasawa allah ne kausasa ko ko dai kawai ra'ayi in za ka kausasa je kai addinin ka sai ka yi sai ka kausasa kuma kai mutanen da za su ba addinin ba ka ɗibi mutanen allah kuma kana koya masa addinin ka ba ana fahimta in ɗan bida ya ɓata sakamakon yana bida kai kuma da kake kiran shi uslubin kiran kai ma ya batar da kai wannan usulubin kai ma kana bukatan wani mai da'awan akan kayi Allah shi kyauta ce fa inni la ada'u dini haza da sha'i. ice ke daɗe gaskiya ni ba zan bar wannan addinin nawa don wani abu wani abin ko mene ne ki haƙuri ki ci abinci ki kawo mama ki ɗibi girki sai ka mai da abin raha kun nuna da kyau ko fa makasat yawman wa layla lam ta'kul ai da gaske dake ka san tsofaffin nan ba su da dama kawai shikenan dare ɗaya da yini ɗaya tewa abinci ta waye ta kici ta kisha fa asbahat kada jihadat sai aka waye gari jikinta yayi me yayi laushi wanda yi 24 hours bai ci abinci ba to yanzu ma muna 24 hours nawa muke na'am a ah, kaji haya irga hawa usazu ban ka yi wata goma sha ɗaya kana dirkan abincinka hani an mari'a laila na har wai zo muna awa sha hudu da me da rabi to awa tara da rabi ko muna ne? muna ci yanzu alisabin da malamin nan yi mana kenan zini ya fi dare tsawo kenan yini ya shiga dare haka ya shiga kenan to a ce wai ka kalli yadda ma wasu mai yadda suke kai azumin da ma da biya ma da wani wahala Kuwa azumin bane yana da wahala ne eh ranar ma allah maraukin sarki ya ɓoye ta a cikin giragizai kuma za ga mafi yawancin mutane saboda rashin aikin yi a ƙasa kowa ma a inuwa kawai ke hutun shi ku gano wannan da kyau ko masu gulma na ta yi masu gaza na ta yi a ce wa kai awa a ce haddare haggarin allah ya waye a ce ba kai buɗa ba ke ba ba kai sahur ba ai dole kai laushi ai koko alantana mace mace kuma dattijuwa dattijuwa ma balarabiya kawai ganta gaba ɗaya ta yi shi kamar alayyahu ba ka sad yoman akar wa laila ta ƙara kwana na biyu fa da daidai ne da gaske take ba ta san musulunci <laughs> da gaske take yi ke sa arna fa da gaske suke adawa da mu mu ne ma ba mu fa san me muke yi ba suna da suna kallon mu kuma suna neman weak points din mu fa suna nan amma mu ba mu ma ma inda muka sa ma gaba ba mu matsalar mu ko to matsalar cikin gida ce matsalar mu yanzu kafirai sun gama shiga ƙauyukan mu na musulmi inda ba karba addinin kiristanci ba to kuma an zare masu kyaman kiristanci. to duk wani abun alheri an ji an kai masu ba yau juma'a ba to tun daga yau karfe hudu za su ɗibi motocinsu da mutanensu a ciki za su shiga ƙauyukan musulmi ba ba ƙauyukan inda dama maguza suke ba dama masu zuwa su ɓatar da maguzawa su shiga kiristanci su daban su waɗannan tim-tim ne za su gan suna da sababbin motoci irin wannan 18 sita ɗin nan masu kowa ke ciki ba sai likitoci da nas-nas za a je a girki a yi rumfa a ƙauye kaza da ƙauye kaza da ƙauye kaza mutanen ƙauyen duk za su firfito don suka zo duk wanda yake da ɗa ko shi kan shi bai da lafiya a duba shi a ba shi magani kyauta yanzu da azumi sa ɗauki ko da mudu ɗaya ko mudu biyu na shinkafa da mudu ɗaya na sukari da leda biyu ko uku na taliya da kwalba ɗaya ko biyu na manja da man gyada da ledan magi da ledan eh, gishiri da dan wasu abubuwa an ba shi magani fa kuma sai a ba shi wannan mun fahimci wannan duk wanda ya zo ko duk wacce ta zo sai an masa haka abinda suke yawo kenan suna yi yanzu da ruwan na ya sauka kuma fa haka suke bi ƙauye bayan ƙauye da masana harkan gona ana ba da shawarwari ana ba da kyautan magungunan ciyawa da maganin ƙwari da sauran abubuwan masarufi suna raba masu kyauta ko da waɗannan mutane basirar da sun zama kafirai ba mafi sauƙin al'amari yanzu ba su da zafin mai yayya ga kafirci yau mummunan ayyami za a yi nasara a kansu a lokacin da mu kuma ga muna a cikin garuruwa gaba ɗaya ma ba ma san ma mai muke yi ba kun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye ta zigaga ta yi kwana ɗaya ta ƙara kwana nawa kwana biyu lam ta'akul ba ta ji komi ba fa asbahat kada jahidat ta ƙara shiga cikin yanayi na mutuwan jiki da laushi cin da ba ce ba sha fa makasa da yawon walailatul ukhra hakwana na uku lam la ta'kul fa asbahat qad da ha. aka waye gari ta yi lababis ta yi lagalaga lamma ra'aitu zalika sa ɗan mali yace yayin da naga haka qultu ya umma sai zai zauna ya ce baba ta'alamina wallahi laukana laki mi'atu nafsin ki sani wallahi da kina da rai ɗari fa kharajar nafsan nafsan ina kallo wannan ran ya fita wannan ya fita wannan ya fita ma raktu dini ya ce wannan addinin nawa ba barin shi zan yi ba ma raktu dini haza zali shay'in ba wani abin da zai sa bar wannan addinin fa in iti, in kin so fakuli gaskiya ki ci abincin ki kawai wa in iti, in ku ba ki so lati akuli ki ci fa akalat <laughs> yau da ruwa Allah sai kawai ta ci amma da zuwa yi zazzage da ku sai zuciya ya buga sai kuma ya ta zagin shi ana cewa ya kashe uwashi amma jin da zo cikin kalmomi daɗaɗa yin nuna mata abin da take a kai kuskure ne ba daidai ba ne menene daidai shine kawai ta natsi kawai ta gyara ma abinci zama amma magana barin addini wannan fa bai ma fata so ba ahli sunna ƙasar nan na farko lokacin da aka fara da'awa lokacin da aka girka tukunyan sunna aka tada tirin rushe bid'a sun fuskanci matsaloli shigen waɗannan ai haka iyaye su masu baki zazzage su a masu sharri a masu kage ba abin da bayan bayan allan nan ba amma suka tsaya kun gane wani kwace gida kwace gona kwace mata kwace rumfan kasuwa wasu ma fa a garin ma gaba da yake ci an kore su ƙungani ni na san garin da mai unguwan garin ya tattaro dukkanin 'yan izalar unguwan ya ce daga ci ya aiko daga hakimi cewa kowa ya kwashe ina shi ina shi ya baggarin gidajensu ne fa hai da an yi mulkin hallaka waje suka bari to ni ko sarkin garin na isai kore na gidana ne ba ma wai mai unguwa ba kafin ce da kyau ku kotu za ka je kawai <laughs> wani abu waya ba shi kana da fundamental human right kai wani lokaci dokokin arnan nan ma fa ya da fa'ida <laughs> ina fata mun gano wannan da kyau wallahi al'adun ba wani wanda ya sai maka wani kama karya yanzu musamman yanzu mulkin nan da ake an ci an ba kotu izini ka gane mutum shekarar takwas yana gwamna ya sauka ko fara miƙe kafa ya huta bai yi ba an ce a kai shi gidan yari kai kowa ya zama mutumin kirki kuma wallahi kowa ya lissafa maganganin da zai rika faɗi yanzu mun gani kowa ya rika lissafa maganganin da zai rika faɗi ina gaya muku gaskiya in ka ƙi ji wallahi ba ka ƙi gani ba har yanzu gwamnatin nan fa ba ta gama zama ba fa har yanzu kujeran da yake daidaita ta wai ta zauna tukuna kun ga irin abin da aka fara an gani kuma billahi zai da gaske suke yi ina gaya muku kowa in ka da wani ɗan karamin corruption to ka gyara shi ka sa babbar da duma ka haye shi kun gano wannan Allah ka zama mutumin kirki in ba haka ba da akwai lauje cikin naɗi abubuwan da za su faru suna da yawa ana fahimtar wannan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to haka waɗannan ahalus suna kama karya iri-iri akwai lokacin da muka je ƙauyenmu can muka je muka a ranar ana bikin koren 'yan izala da gudu aka rika binsu da kokara da kaɗan da kasan fasin yi sata ku za a mamaki na rantse muku da Allah waɗannan da aka bi da gudu yanzu duk garin ba wanda ya kai su arziki wallahi masu bin su da gudun da masu ba da fatawan su yanzu kuma barorinsu ne yanzu garin ina ganin kashi 85 cikin 100 duk ahalu sunna ne a lokacin da aka yi masu wannan shegantakan tafiya suke suka gaya mala abubakar gumi ce sai haƙuri in mu ne sai mu ce ya za mu yi haƙuri don kaza kaza kaza waye waye waye ba za a gane kama ba za a gane su ba kai kuma kawo da kayan talla haka aiki ba ka daga kara ba shine tarko kaɗana shi mai hayaniya bar shi ya ta yi masu hankali kuma za a tsaya su natsu yau an waye gari su ne a ciki waɗancan kuma a yana shi yasa ku natsu jama'in za ku yi da'awa ko da mutum ya bata ma kakka bata mashi shi sai ka ce ƙorani ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a akwai ɗaya daga cikin masu kudin har yanzu mun hadu sun ce wallahi na tuna da na ganka da wandanka ka san da idan aka yi ɗinka wando ana mai shafi a ciki ko? eh sai kuma tere dinga ɗinke bakin wandan haka kun gane abin ya dan abin nan wannan wandan ne kaɗai a jikin shi sai wata yar jeshet ya fito ya haura wannan dannin na kara ya tsallake wannan ya fada kuyar rogo mutane suna bin shi da gudu za a ci kaza kazan kazan ka ji fa ake ji ko ga can a gaba <laughs> suna daɗi yanzu duk waɗannan fa a wajen yaran da ke tasowa yanzu ba ahadu sunna ba ne ko ba sunna suka yi ba bayan su ne ma suka yi ne suka gaba sunna kowa yanzu yake cin bulus da yanzu wanda ya ɗauko ta da'awa me yake ci bulus yake ci kamar mutum ne zai ce malam albani da malam jafar ba su iya ba <laughs> ba su iya ba ba bulus ɗin su kake ci ba ba sai da jininsu ne ya zuba a ƙasa abin ya zama yanzu yana da farin jini kowa kuma yanzu yake ciwo a bashi ƙashin gwaguya kuna fahimtar wannan da kyau sai fa jinin su ya zuba duk wani wanda kaga ya zo ai shi kaza shi kaza alfarman su fa yake son ya ci mu ko sai mu ce tashi mai kwadai kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin shi sa kowa ya zama mai hikima mai fasaha mai iya kira duk sanda aka zo aka fara rigima da kai kaga je ka tada hankali da irin waɗannan mutanen za su yi karanka wajen shugabanni ko in gaje ka natsu kakkaji kana zuwa kap kap kap da takalminka ga kalli mai martaba ka cin kuma gefe ka haka <laughs> Allah wa duk gaskiyar da ka zo da ita sunan da ta banza kana shiga zuka ci Allah ya kara maka nasara ranka ya daɗe abin da aka gaya mashi kafin ka zo to ka zubar da kashi nawa kashi hamsin sai kowa can baya sai ka zauna sai ce a alkafta malam ka gani ku? yanzu wancan malamin su ne tintintintini sunan shi me alkafta malam yanzu kai da ka zo ka shi girma kayan sunan ka me alkafta malam matsonan za ga duk inda zai magana da kai zai magana da kai na ce alkafta malam yanzu a ce kaza kun gano wannan da kyau ku don shi fa yanzu an kai mai abin a hagungunce ne bai sani ba ne kun gane amma kana zuwa an ce fara jawabi sai ka miƙe ka ce to dama allah ya gaya mana innal muluka iza yatan qaryatan afsaduha <laughs> duk wani sarki matsiyaci ya shiga gari dama ɓanna suke tintin su da iyayensu da kakanninsu in ya kalli dvo sai ce wannan sai je zai shirya maka wani sharrin kafin ka ta fa aiki ne na ba ku labari fa akwai wata shekara da ɗalibai suke wata 'yan ƙaramar zanga-zanga a nan nan e fce ba aka turo 'yan sanda suka kama wasu aka zuba su a bayan landuroba na 'yan sanda za a kai su cid a kaduna a hanya ne fa 'yan sanda sun hango wannan abu sai a ci birki sai a je sa ɗauko langa-langa a je a ɗauko wani tsohon buta a je a ƙaƙa kakkaryo itatuwa ana zuba a cikin motar su suna da biya ba san me za a yi ba ana zuwa ofis ɗin abin da kawai shi kenan sai aka ce ga sunan ga makaman da aka masu da shi sai ce a ba hanyar kwaɗi <laughs> ke sharri kayan kwalba <laughs> ba ka kanatsu zafin kai ko ustadi ake mazabin kai in sun gada ba su kyale ka in sun gada ma su faɗa tarihinka ka fahimci cewa da kyau ku ustadi ake ma amma ka ji waɗannan wujejin ku ka ba hankali saƙon ka yi isa ana fahimtar wannan yanzu ka je ka saurari zaman fada da aka yi da malam ai ba wani kalma da ya gaya masu mai zafi sai sanda suka shiga gonan Allah sanda aka ce an hana ya ce annabi ne ba aka ce an hana ulama ubani isra'ila suka ce ma yana ma da halin ma abin da yake halal ne a addini ma ya haramta kaga ya zama Allah kenan wani ne ke haramta halal Allah ne wala ta taqulu lima tasifu alsinatukum Kaziba. haza halalun wa haza haramun litaftaru ala Allahi alkaziba inda aka san sarakunan muku malamai ne fake tunzura suke waɗannan abubuwan fa ni wallahi tun daga wannan zaman na gane cewa duk iskancin da ke faruwa a ƙasan nan da hannun waɗannan ulama ubani isra'ila mun gane don wannan zaman da aka yi gaba ɗaya bai kamata ba sarki ya sa shi a ciki ba gaba ɗaya kamata ya yi ya koma gefe can yana kallo a cikin gilas a zuba malaman a nan mun gano wannan da kyau ku a ce ku yi ta yi nan da mako daya yana gefe yana kallo duk wanda ya ji an kura hujjen shi da dalilin shi ya bi haka fir'auna yi sanda nawa musa ya zo da me ya zo da abin da fir'auna bai yadda da shi ba sai je ɗibo waɗanda yake tsammanin malamai ne aka hada su da annabin musa da su ganin musa ya ƙure gudun ruwansu sun yi saranda ko ba su yi ba to su waɗannan ulama bani isra'ila tsoro suke ji don sun san in aka gaba da gaba to ba su kai labari ba to shine sai su koma sai su makale a bayan rawani duk magana da ka faɗa sai ya ce ka wulaƙanta yan labai ba haka ba ne ka wulaƙanta mai martaba ka wula ba wanda zai wulaƙanta mai martaba yi amma malaman ne su suke jawo maku irin maganganun da muku muke faɗi yanzu kuke ja babu daɗi sawa'inmu ne a karatu <laughs> mun gane wannan da kyau ku, amma sun girme mu a shekaru karatun masu riga yi suna ma da darajojin da ba mu da shi don su limamai ne shugabanni ne su amma kan wannan ƙadiyyar ita wannan dai to abin da suka sani mu ma mun sani me yasa muke cewa abin da suke ba daidai ba ne sun sauka ne akan hanya ko ba mu je mun sa speaker mun ce kaza ba aikin mu kawai muka je muka yi su kuma sun ce ba su yadda a yi ba saboda me ba masallacin ka muka je muka yi ba ba makarantar ka muka je muka yi ba ba da kudin ka aka siya aka yi ba ko ba mutanen ka ko ɗaliban ka ga ce zo su yi ba ni na kasa gane wannan shiga shara ba shanu wallahi na kasa kwakwalwa na har yau ta kasa suran tamun wannan kwata-kwata ko malaman nan har yau ban taba jin wani daga cikinsu ba wanda suka kai mu ƙara wai mun yi sallan juma da hantsi ni ban taba jin wanda ya kai ƙaran su zagzaki suna zagin sahabbai ba ban taba ji ba ko sun taba ban taba jin sun kai ƙaran yan ɗari nan wai suna zagin Allah suna cewa in yasu Allah bane ban tabajin sun kai karan yan dariƙun nan sun ce za su saka wa za su saka manzan Allah ba ban tabaji ji ba kuma ana ta bokanci a nan Zariya ba su taba kai karan bokaye ba a ce anguwa za ko wani boka yana nan yana tsafi yana an shekulun yan mata ba a taba wannan ba kawai su rainin su mu ne gajeriyar kukansu mai saukin hawa to 'yan salam ni ko zan ga yadda za a hana musallar juma'a da hantsi kun gano wannan da kyau ku ba san mu bane mu ba cewa muke mun canza sallan juma'a wata koma da hantsi yake ba a ana yi muka ce kun gano wannan ana yi shi gano za mu je za mu yi abin mu lokacin ya kama yanzu juma'a da ta wuce ai karfe tara muka yi sallan juma'a wasu kuma da dama ba su sani ba yau ma haka za mu ƙara yi in sun tura 'yan sanda kuma mu tsere wani lokaci ko mu ƙara dawowa <laughs> a sosai kuwa ina ruwanmu kun ji tsoro ne a kuma ba kun ji tsoro ba ai eh mana tsoro a gaskiya ne duk wanda ya goranta maka wani abu sai kalli wani abin da ya taɓa yi da ba ba a hawa ba ba daga baya ka da ana yi ba me yasa ba ku yi kuma ba tsoro ka ji mu ma nan da muka tsaye da ya tsoro muka ji tsoron mu ne illa ku na ku ba illa ba ne a ai tsoro tsoro ne ai me yasa ba ai tsoro ana jin tsoron yan boko halan halaku kuma muna jin tsoron ku ne kuma yan boko halan halaku ne ai kun gano wannan da ke ku yanzu wannan administration din da aka fara ku na wanda ya ce ba ka yi addini ba ka je ka yi dangas kawai da kyakka saba dokan ƙasa ne kawai jama'ar annabi kuna gano wani Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imanin dole na abubuwan da ake faɗi wallah mutane su bishe sannu a hankali kakkaci mutuncin kowa kakkare da kowa kuma inda kake zaune waɗannan sarakunan ka girma masu su ma cutansa yake yi kamar ta ba su su ne aka ba 'yan boko in zama mai unguwa mukamin kansila yake da shi ne albashin kansila a wata nawa ne wala 170 yanzu don allah ci ana ba mai unguwa 170 don allah ba zai shana ba yanzu ba za an samu yaro da ya bata ba a kai shi gidan kansila gidan wa ke kai shi wa zai ce da shi wa ba shi kunda da zai ciyar wa ya ba shi dagaci shi dagacin wa ya ba shi gano wannan mai unguwa fa a gwamnatance bai da gida bai da official ka bai ma da office bai da komi wannan dubu dari da saba'in ɗin kamata ya ce mai unguwa ke ba sai ba ture kawo yaron shi ya ce a rika ba shi kuma yanzu ka kalli tsarinmu na masarautanmu ya sha bambam da tsarin bature yanzu duk gunduman tukur kansila nawa ne ɗaya ne amma unguwanni nawa ne a tukutukur kowace unguwa tana dawa to matsalan da ya faru wannan tsari asali na musulunci da bature ya zo suna son su ci bilis sai suka yadda cewa su yanzu sarakunan gargajiya ne shi sa sai kai su ya baro su kun gano shi sa dole saƙura da albashin dubu biyar kansila kuma yaron bature yana a san dubu ɗari da saba'in shi sa duk sanda aka za wani siyasa dubu uku ne kaji mai unguwa a shi ma albashin shi dubu uku ne a ah. kaji ma kwanan nan ne aka lika musu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ok yanzu mai unguwa zai kwashi takwas a to kaga ne alhamdulillah kaga ya kamata mukami mai unguwan nan mai koma takara a riga teno a imana eh a to 18,000 malam ai su matsa wallahi in suka matsa cewa sai an sa su a cikin constitution ku to mu kuma za mu rubutu mu aika majalisa a sa su amma kuma ya zama me ya zama political appointment ne shi ma ko political takara wallahi al'adim kai takarar mai unguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki yanci ne ba wani dalilin da ya hana wannan ni nan ma kawai sai yi naɗi ni ma an buga fosta in na ci kuma a fita ba waje ne martaba shek ne shago da an ga sarauta wai mun gano wannan da kyau ku can zan sa katu a ta zo ana jin tafsiri Allah ya sa mu dace aya ta gaba Allah madauki sarki ce ya bunayya innaha in تك qala حبة min خردل fatakun fi صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير كان زعن شيء هنا سابن باي باي كما gani an bude sabon faifai dangane da wasiya mun ji matakin wasiya guda uku a baya ko Allah madaukin sarki ya ce ya bunai lukman ya ce ya kai dana innaha in takum qala habatin min khardalin duk abin da zaka aikata koya wannan abin yake da kaman kwayon komayya ne ai mun san kwayon komayya ko ido yana iya ganin shi eh ido na ganin kwayan komayya ba sai da maganin likita ba to ko kaman wannan ka aikata fatakun fi sakharatin ka aikata laifi ko wani aiki kaman wannan ka danne shi da wani falalan dutse office samawat ko ka shiga cikin sammai ka nemo wani lungu ka makale ka ɓoye shi aufil ardi ko ka shiga cikin ƙasa ka aikata wani taɓar gaza ko da wannan abin kamar kwayan komayya ne ya ati bi halla allah maɗaukin sarki na nan tafi da wannan inna laha latifin khabir allah maɗaukin sarki mai bin diddiki ne gwani ne mai ba da labarin duk abin da bayi ke aikatawa yana son ya nuna ma ɗanshi cewa allah maɗaukin sarki yana jinka yana ganinka ya san komi naka kuma duk abin da kai zai zo maka da shi kuma zai maka sakamako a kan shi ya kamata tsakaninmu da Allah a ce muna aikata wasu abubuwan da ma a fili suke ko ba ma kamar kwayon komayya ba ne abubuwa ne manya-manya wanda muna sanar da nasoshi da Allah madaukin sarki yake bayanin mai aikata wannan abin ya shiga uku a lahira don me mun gano wannan malam zai zai mana sharhin wannan aya bai tsaya nan bai ce ya bunai aqimis sala ka tsaye da sallah <laughs> babban magana a ina za ka yi sallanto kuma yaushe kun gano wannan da kyau ku magana na tafi wa'amur bil ma'aruf kuma ka yi umarni da kyakkyawa waye zai umarni da kyakkyawan sanan da wani tsari za a yi umarni da kyakkyawan wane ne zai zauna umarni da kyakkyawa ka kasa kunni ka ji shi bayani na tafi wani ha'anil munkar sannan ka hana munkari to kaga wanda zai hana munkari ya kamata ya zama shi ma ya nisanci munkari yi. kun gano wannan da kyau ku ba mutum na cewa yana hana munkari kuma shi shi yana dumu-dumu da munkari ba misali mutum ne ya fada cikin masai tun daga sama har ƙashin shi kashi ne ya ma cika cikin shi da kashi kuma ya fito kudaje na bin shi ya mai sai kuma sai zo sai ce an gan shi ya daɗa hanci wani lafiya sai ce wancan ne ya tusa kaji wai tusan wani yake ji bai kan kallon kan shi mun gano wannan da ke kuwa da rabala na matsalar wani siya halka ƙalaman man yuhi al'idama wahiyar ramim kaji fa wasbir ala ma asabaka to kaji inda zamu dabdala ka yi hakuri akan duk abin da zai same ka na da'awa mun gane akwai wannan ma fa bai kai wallahi al'adun mai iya kallon tsaban idanka ya tsaki ba amma in ka shiga wannan harkar sai ya zage ka ya ci mutuncin ka ya maka sharri ya maka kage ba abin da ba zai ma ba yanzu kwanakin baya wai har kiran wani haka ka zaunar da shi ake cewa ai yanzu wai bana shiri da Allah ramma ce da yamin me wai ai ga nan ko limanci ma baya yi ba mara yake yi ba da ya yake wannan karatun da yake yi san da ya dawo ce mai ne zan bar mai majalisin ni na da taro ma a Lagos zan tafi yace bai da lafiya ba zai iya ba ba haka muka yi da kai ba wai me yasa bai limanci wannan maran da ta rike shi na ce zan dakatar da shi jan baki ma a bane ji ya huta daga baya ma na fasa wai ne haka ce to wai yanzu ya zama abin kamfen ɗin neman jama'a wai ga alaran nan ma ba ma sa shiri to ba ma shiri ba na shiri da annabi muhammadu ne kalirin waɗannan maganganu na banza mana kun gano wannan da kyau ku wai waɗannan ne abubuwan waye za a ƙoƙarin wa a kora mutane daga gare ni aiki ya gan ku wallahi ana fahimtar wannan za a kira mu da su gashi nan ai bai shirya da alar ramma ba to kai alar ramma suna shiri da kai wadda <laughs> misali ya ce shi ma bai ma su ba ni da bai shiri da kai to suna shiri da kai kai ka kalli waɗannan abubuwa ba kai dan adam mai wuyan gala hali wannan ma yana tafi wasbir alama a asabaka sai ce inna zalika min azmin umur kaga kai umarni da kyakkyawa ka hana mummuna Allah in maka hakuri ba ko ba inda zaka dole sai kai hakuri namiji ya zage ka mace ta zage ka yaro ya zage ka babba ya zage ka wanda ka taimaka ma ya zage ka da wanda baka taimaka ma kowa zai ci a kanka ya ce baka iya ba kuma da za ka yi shiru ka daina ku to ba wanda zai ce maka ihin eh. an gano wannan to shi wannan aiki namu minal mahadi ilal lahadi lalazi sai mun yi karo da kabari za mu bari da izini amma muna rayu ko to an ci gaba da fafatawa kenan wala tusair khaddaka linnas dan ka zama malami ka riga daga mutane kai wala tamshi fil ardi marahan ka kuma karga tafiya kana takama inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah bai san duk wani mai yanga da alfahari da cika baki za mu tattauna wannan waqsid fi mashika tafiyan ka ya zama me yake nufi da waqsid fi mashi tafiya na zahiri ko ko tsarin gudanarwanka waqdun min sautik in ka tashi magana kai a natse amma hayaniya da hargowa ba shi zai sa a gane kana da gaskiya ba inna an karal aswat la sautul hamir sauti mafi muni da allah baya su. to sautin jaki ne kun gano wannan da kyau ku to za mu zo mu ji irin wannan misalai da waɗannan bayanai daga gobe in allah madaukin sarki ya raya mu ya ba mu iko da dama nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum